نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد وسلم تسليما أما بعد فاتقوا الله عباد الله واذكروا أن للمتقين في الدنيا حياة طيبة ولهم في الآخرة جنات تجري هار إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها المسلمون اعلموا أن الله عز وجل حكيم في قضائه وقدره لطيف بعباده عليم خبير بمصالحهم والواجب على المؤمن الرضا بقضاء الله تعالى وقدره والتسليم لأمره وإن من دلائل ربوبية الله تعالى وقد وقدرته على خلقه وحكمته عز وجل في تدبيره تقلب أهوال الناس من شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة ومن سننه جل وعلا أن جعل الفرج مع الكرب واليسر مع العسر وتلك السنة تربي الخلق على القرب من الله تعالى وإذا ابتلاهم بالعسر وعدهم باليسر بعده كما قال جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إلا أنه سبحانه وتعالى جعل لكل من اليسر والعسر أسبابا موصلة إليه وأن العبد إذا أراد التوفيق إلى التيسير في أمور دينه ودنياه وتجنب التعسير فليلجأ إلى الله تعالى في ذلك ويتمسك بأسبابها فالتيسير إنما تحصل لمن قام بأسبابها لأن العبد لا يملكها وإنما هي بيد الله تعالى وحده وإذا بذل العبد أسباب التيسير فتحه الله له وأنزل وأزال كل العوائق أمامه وإذا ترك العبد أسبابه واشتغل بضده أغلقه الله أمامه وفتح له كل أمر عسير عقوبة له والعياذ بالله أيها الإخوة في الله إن أمر اليسر مطلوب مرغب فيه للنفوس وإن التيسير وإن لتيسير سبل الخير أسباب ترتجى بينها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن العظيم أعظم بيان بكلام معجز قليل جامع بليغ ذكر فيه جميع أسباب التيسير والتعسير فقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فقوله تبارك وتعالى فأما من أعطى فأولها الإعطاء وحذف المتعلق ليعم إعطاء العبد من نفسه كل خير من طاعة من إيمان وطاعة وصلاة وصدقة وبذل وإحسان إلى غير ذلك فإن الإعطاء بعمومه يتناول ذلك كله بأن تكون نفس العبد نفسا مئضاة سخية مقبلة على الخير والأمر الثاني قوله واتقى أي اتقى الذنوب واتقى ما يسخط الله تعالى وتجنب ما يغضبه جل وعلا والتقوى أعظم سبب من أسباب التيسير فإذا وفقك الله عز وجل للتقوى فقد يسر لك أسباب كل خير لقوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واليسرى هنا لفظ عام يشمل الجنة وأعمال الجنة وكل أمر يسير سهل يتيسر لك بإذن الله تعالى تتوفر لك سبل الخير وطرقه من حيث لا تحتسب ولا تتوقع كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والأمر الثالث أيها الإخوة التصديق بالحسنى وهو التصديق بشهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بأن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه والتصديق بالقرآن والسنة والتصديق بما عده الله عز وجل لأهل الإيمان من عظيم الثواب وجميل المآب فليبشر بتيسير أموره وتوفيق الله له في أمور دينه ودنياه وهذا فيه أن الاعتقاد الحق والإيمان الراسخ واليقين الصادق أعظم أسباب التيسير والتوفيق في الدنيا والآخرة ثم ذكر جل وعلا أسباب التعسير وهي أضداد ذلك فقال تعالى وأما من بخل أي بنفسه أن أن تفعل ما أمرها الله تعالى ودعاها إلى القيام به من أبواب الخير وسبل الطاعة وأبواب العبادة فبخل بنفسه أن تكون مطيعة ممتثلة واستغنى يعني استغنى عن الله بترك تقوى الله تعالى وترك اتقاء غضبه جل في علاه وكذب بالحسنى أي كذب بما أمر أو بما أمره الله عز وجل بالإيمان به والتصديق بلا إله إلا الله أو التصديق بالموعود الذي أعده الله تعالى لأهلها من عظيم الثواب فإن عاقبته كما ذكر الله تعالى فسنيسره للعسرى فيا لها من عقوبة ليس وراءها عقوبة وهي أن يفتح الله لهذا الإنسان جميع الطرق الموصلة إلى تخصه وعقابه وأن ييسرها له بسبب وقوعه في هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الآية ولا يظلم ربك أحدا فإن العبد إذا أعرض أعرض الله عنه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين والعاقل عباد الله يكون ناصحا لنفسه مجاهدا لها على الأخذ بأسباب التيسير والمجانبة لأسباب التعسير سائلا ربه جل وعلا أن يسره لليسرى وأن يجنبه العسرى أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ييسر لنا أجمعين اليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يعيننا أجمعين على الأخذ بأسباب التيسير والتوفيق والبعد عن أسباب التعسير والخذلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين الحمد لله رب العالمين dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mamallakin sammai da kasa da abin da ke cikinsu Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan komai ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya shine ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da maula shine mai jibuntar al'amuran bayi madalla da mataimaki in ya zamo shine Allah ina ce da annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne shine al-bashirun nadhir mai bishara ga wanda ya da'a ga Allah cewa Allah tabaaraka wa ta'ala zai bashi rahama da gidan aljanna a gobe kiyama yana gargadi ga waɗanda suke sabawa Allah cewa akwai azaba da aka tanaje ta ga masu sabawa Allah a gobe kiyama manzon Allah shine as-sirajul munir fitila mai haske wanda yazo da wannan addini mai haske duk wanda ya riko da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine ya rabota duniya da lahira duk wanda ya bar hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabe yayi hasara duniya da lahira sai da amince Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayin Allah gari mutanen kirki da wadanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ƴan uwana ina wa kaina da ku wasiya da takawa shine tsoron Allah shine biyayya ga abin da Allah ya hore mu da nesantar abin da Allah ya hane mu shi ake cewa takawa duk wanda ya kiyaye wannan to zai rabauta a duniya da rayuwa kyakkyawa zai rabauta a lahira da tsira da samun gidan aljanna Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu takawa a ranar alkiyama suna cikin gidan aljanna wa nahar suna cikin gidan da yake kewaye da ƙoramu suna cikin ni'ima fi maka'adi a inda malikin tadir suna cikin maka'adi shi ne wani waje da Allah ya tanada na aminci waje wanda yake Allah ya ajiye shi ga bayi na kwarai inda malikin tadir a wajen ubangiji mamallakin bayi mai iko yan uwa musulmi Allah ta baraka wa ta'ala daga cikin sunayensa akwai alhakim shine mai hikima dukkan abin da Allah ta'ala ya hukunta to yana hukuntawa ne karkashin hikimarsa kaddarawarsa da hukuncinsa ga bayi akwai hikima a ciki kuma Allah ta'ala cikin sunayensa akwai al-latif ma'ana mai tausasawa ga bayi mai tausayi ga bayi mai tausasawa gare su Allah tabaraka ta'ala yana sane da halin da bayansa suke ci a koda yaushe kuma Allah tabaraka wa ta'ala masani ne game da menene maslaha ga bayin abin da yake wajibi ga dukkan mai imani shine yarda da cewa duk abin da Allah ya kaddara gare shi to ya sani cewa akwai hikimar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin yarda ya sallama ga Allah tabaraka wa ta'ala kar ya nuna jayayya da fushi da kuma fito na fito da kaddarawar da Allah yi masa Allah cikin hikimarsa da kaddara a wannan duniya da ya halice mu mu ‘yan adam bai tsara mana rayuwa iri ɗaya ba rayuwa kala ɗaya wacce ba ta canjawa ba Allah ya sanya rayuwar duniya ta zamo ta takallab tana caccanjawa yau ana cikin ni'ima da jin daɗi da yalwa da kwanciyar hankali gobe kuma a iya faɗawa cikin ƙunci da wahala da ainihin wato rayuwa wacce take ta damuwa wannan haka Allah ya hukunta cikin hikimarsa haka ya kaddara cikin kaddarawarsa amma ya gaya mana a cikin alkur'ani hikimar hakan shine domin bayi mu ta'allaka da ubangijinmu mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala yayin da muka samu ni'ima muka samu yalwa muka samu daɗi, sai mai wa Allah godiya mu san cewa ne yake badawa ba dabaran mu bace ba wayan mu bane a'a rahama ce tashi ni masa godiya yayin da kuma ya dauke wannan ni'imar ya musanya ta da wahala da kunci da damuwa sai kuma dai mu koma gare shi mun san al'amari duk a hannunsa yake domin ya musanya mana wannan wahalar da kuncin da yalwa da ni'ima kaga kenan kowane hali mummuni ya kasance a ciki baya mantawa da Allah tabaraka wa ta'ala Ke yasa ma Allah dan ya kwantar mana da hankali ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa fa wahala ba ta dawwama kamar yadda kuma ni'ima ma ba ta dawwama sai ja'alullahu ba'da usrin yusra Allah yace bayan wahala Allah zai sanya sauki zai kawo sauki da yayewa haka Allah ya ce fa inna ma'al usri yusran lalle tare da wahala akwai sauki inna ma'al usri yusran ya sake nanatawa domin mu gamsu da cewa ba a zama cikin musiba da wahala da kunci a koda yaushe a'a ana samun canji daga wahala daga kunci daga musiba a koma ni'ima da kwanciyar hankali da kuma ainihin yalwa amma Allah ya sanya wa canjin wannan yanayi wani sharaɗi wani ƙaidi wani da baibai wannan caccanjawar da Allah ya hukunta a rayuwar duniya ba haka kawai take faruwa ba Allah ya sunnanta sunnar da ake samun canji daga nan zuwa nan yayin da kaga mutane al'umma suka samu kansu a cikin ni'ima to su kalli yaya suke rayuwarsu take ni'imar nan tana zuwa ne da dalili da sababi diyan da al'umma aka ɗauke ni'ima a cikinsu suka zama suna cikin wahala da kunci nan ma dai su duba rayuwarsu su auna menene dalilin canjawar ni'ima da kwanciyar hankali da kuma yalwa ta arziki menene akwai dalili Allah ya sunanta sunna ya hukunta cewa kowane cikin biyun akwai dalilin da yake tafiyar da shi akwai kuma dalilin da yake jawo ya kawo shi saboda haka shi ya sa ma addinin musulunci ya kamata mu wa Allah godiya duk da Allah ya ka musulmi ka gode wa Allah wataƙila ba za ka san kana cikin ni'ima ba wataƙila ba za ka san cewa Allah ya maka gata ba amma da kana da ilimi da kana karanta alkur'ani kana gane ma'anonin alkur'ani da wallahi a koda yaushe zaka yi wa Allah godiya in ka waye gari duk safiya sai ka ce Allah na gode da kawai ni musulmi dalili kuwa saboda Allah ya zaba maka addinin da zai tsara maka rayuwarka a duniya ta tafi lafiya lau abubuwa ne guda biyu a rayuwar duniya akwai abubuwa wanda suke material shine zahiri da muke gani a rayuwarmu amma kuma wannan abin da yake na rayuwarmu na zahiri ba shi ba ne ma'ana ba mu muke mallakarsa muke juya shi yadda muke so ba a hannun Allah yake ko da abin da kake gani na zahiri na rayuwar duniya duk a hannun Allah yake kai musulmi ka yarda Allah ne yake juyawa Allah ne yake sarrafa al'amuranka a da yaushe kana da alaka da Allah Ta baraka wa ta'ala a da yaushe kana ƙoƙarin ka bi tsarin da Allah yi maka domin a nan ne hanyar samun aminci a rayuwar duniya banda kuma tsira a gobe kiyama duk daɗewar da za ka yi a duniya rayuwa ce kankanuwa ta kaitacciya amma duk da haka kana so ka samu kwanciyar hankali a duniya amma hangen hangenka ne bayan mutuwa kuma wannan rayuwar da ba ta da iyaka so kake ka samu rabo ka samu tsira a can to addinin musulunci sai ya baka tsari wanda idan ka bi dan Allah da ya halice ka ya san ka ne ya baka wannan tsari in ka bi to duniyar ka ji daɗinta ta ka rayu cikin aminci gobe kiyama ka kuma za ta yi kyau shi yasa muke kira ga dukkan musulmi ku rika karanta alkur'ani ku yi ƙoƙarin fahimtar saƙonnin da ke cikin alkur'ani shine rayuwarka za ta ƙara ingantuwa Shi ne za ka ƙara samun wayewa da fahimtar yaya ma za ka ji daɗin duniyar amma duk wanda baya da alaƙa da alƙur'ani to ko shakka babu za ka da rayuwarsa a duniya akwai matsala zai yi ta al'amura ba tare da shirya ba alhali ga ƙur'ani nan ya riga ya zana masa hanyar da in ya bi nan ne zai samu rayuwa mai daɗi a duniya Tunda yanzu a duniyar kake burinka ta yi maka kyau duniyar kwarai in ka bi ƙur'ani za ta yi kyau banda kuma abin da ke gabanka na mutuwa da kuma tashin alkiyama shi ma din in ka rike qur'ani dama zai nuna maka yadda ake samun tsira a gobe kiyama hanyar da zaka samu bayan mutuwar ka rayuwa ka tai kyau a can bayan ka nan amma kai to musulmi ba sa karanta alkur'ani musulmi ba sa karanta alkur'ani ba sa kokarin fahimtar ma'anonin alkur'ani shi yasa zaka tadda rayuwarsu tana cikin ruɗani saboda ga Allah ya ba su mafita amma sun kyale mafitar suna tun suna wani abin sun ɗauka dabarar su ce za ta ba su mafita sun dauka wayansu ne zai gyara musu duniya ba haka bane Allah ya gaya mana yadda za mu ji daɗin duniyar tsarin da in muka bi wanda shi ya ba mu wannan tsarin duniyar za ta yi maka kyau banda kuma dama in ka bi tsarin Allah fata kake ka samu rahamarsa ka gamu da Allah ka samu tsira saboda haka Allah ya gaya mana asbabu taysir hanyoyin da in ka bi komai zai maka sauki a duniya kuma Allah ya gaya mana asbabu ta'sir abinda in ka bi to rayuwarka za ta yi kunci a duniya ba za ta yi kyau ba banda kuma gobanka to saboda haka yan uwana yana da kyau mu rika karanta alkur'ani muna fahimtar ma'anonin qur'ani da mu yi aiki da shi mu samu rayuwa kyakkyawa a duniya mu samu kuma tsira a gobe kiyama mu sani cewa kowane daga cikinmu babu wani wanda zaka ce masa ga hanyar sauki yace baya so yana santa kowa yana so ya samu sauki cikin al'amuransa na duniya da kuma sauki da zai samu bayan mutuwarsa kowa yana son wannan to ƙur'ani ya ba mu wato hanyar da in muka bi komai zai yi mana sauki a rayuwar duniya kuma za mu samu sauki a gobe kiyama a cikin wata aya ko ayoyi na alkur'ani surar da zai yi wahala a ce wani daga cikinmu bai iya ta ba duk mun iya karanta wannan sura ita ce suratul layl wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha Allah ya gaya mana a wannan surar ya ba mu hanya ta mafita kaga sura ce kowa ya iya ta amma shin muna tadabburi muna kokarin fahimtar sakon da ke cikin surar domin yayi mana amfani ba wai karanta bakin kadai ba a cikin wannan sura a cikin ayoyi takaitattu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana asbabut taysir hanyar da in ka bi komai zai maka sauki Allah ne zai saukake maka dalili kuwa mun san cewa ba mu da dabara la haula lana wala quwwata illa billah ba mu da dabara ba mu da ƙarfi da dabara da ƙarfi tuna Allah ne to da dama ɗan adam abin da yake kai shiga alaka shine jin cewa yana da dabara ya kyale Allah ya ce shi zai dogara da dabararsa ita za ta fidda shi sai Allah ya kyale shi sai Allah ya kyale shi to anan matsalar take ya halaka ya lalace duk wanda yake baya buƙatar Allah cikin al'amuransa shi dabararsa ta isan masa to ya tabe ya lalace domin ai duk wata hanya da kake neman ka samu mafita a hannun Allah take a hannun Allah take sai Allah ya yassare abin sai Allah ya sauƙaƙe maka zaka iya samun mafita to saboda haka alkur'ani ya bayyana mana cikin ayoyi kalmomi takaitattu hanyar da ake samun sauki a rayuwar duniya kuma a samu sauki a gobe kiyama kuma ya gaya mana akasin haka hanyar da in mutum ya bi to a duniya ma sai ya kasance cikin kunci banda kuma lahira Allah tabaraka wa ta'ala cikin ayoyi na wannan sura mai albarka yace fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra haka Allah yace fa amma man a'ta wattaqa amma kaga man a'ta wanda ibayar wattaka kuma ya takawa wasaddaka bil husna kuma ya gaskata al husna fasanuyassiruhu lil yusra da sannu za mu sauƙaƙe masa cikin sauƙi al mu sauƙaƙe masa al sauƙi mu yi masa sauƙi mu sauƙaƙe masa waɗannan jumloli a cikin ayoyi guda uku taƙaitattu Allah ya ba mu mafita daga dukkan wata damuwa ko kunci domin ya ce fa amma man a'ta cikin abubuwa guda uku ya faɗa abubuwa uku aka faɗa wanda su ne sabubba don ka da su Allah zai yattare maka al'amuranka waɗanne abubuwa ne guda shi shine faɗin Allah ta'ala fa amma man a'ta amma wanda kaga wanda ibayar man a'ta ya ba da me sai aka kyale aka yi shiru domin ita ifa bayarwa tana nufin abubuwa masu yawa ya ba da fa fa'amma man a’afa wanda ibada ya bayar aka shafe muta'allak na wannan a'fa ɗin ka iya tambaya ka ce ya ba da mai, sai aka bar shi a dunkule mana ya ba da kansa ya sallama wa Allah kansa domin kai bawan Allah so ake ka sallama wa Allah kanka shine ma'anan islam ɗin ai shine al Alistislam sallamawa bayarwa ni wuya baki ɗaya. afa ya bayar da kansa Ya ce afa yana nufin liya umma ita al'abdi min nafsihi kulla khair duk abin da Allah ce ka bayar ka bayar farko dai ka ba da kanka kai imani da Allah Shi ne farkon a'afa ka ba da kanka ga Allah ka yi imani da shi ka ba da kanka ga Allah ka yi masa ɗa'a. ka ba da kanka ga Allah duk abin da Allah yake ka ba da ka ba bada a'afa ma'ana da umumihi duk abin da ka yadda kai bawan Allah ne ka ba da kanka ga Allah baki ɗaya. fa amma man a'afa kai imani da Allah ka sallama wa Allah kanka Allah na yi kai ne mahalicina ya Allah duk abin da kake in yi shi zan yi man a'ta shi yasa idan bawa ya sallama kansa baki baki ɗaya ga Allah ya yadda shi bawan Allah ne kaga a cikin zakka arba'in ake kasa da daya kashi daya a cikin arba'in na dukiyarka in ya kai wani adadi kaga ɗaya bisa arba'in fa ka duba rahamar Allah ba sai akai ka raba uku ka bada ɗaya ko ka kasa dukiyarka biyu ba a'a ka kasa arba'in ka bada ɗaya to amma ina tambaya ku idan misali aka ce dubu arba'in ne misali zakka ka bada dubu ɗaya kana iya bayarwa kana iya bayarwa da ni da kai duk ba wanda ba zai iya bayar a cikin dubu arba'in ba dubu ɗaya za mu iya to mu tsallaka gaba miliyan arba'in kana da miliyan arba'in ka ba da miliyan ɗaya to an fara zuwa wani gejin da sai ka lissafa miliyan ɗaya kamar ba ta koyi yawa ba miliyan arba'in kake da ita ba amma saboda ai magana ce ta imani waye baka miliyan arba'in ɗin da in dubu arba'in ne da sauƙi ko dubu ɗari hudu misali a ce ka ba da dubu ɗari hudu dubu goma za ka iya dubu ɗari hudu dubu goma za ka iya duk kana hawa matakin imani ne duk ba a ce ka bayar da dubu arba'in da dubu ɗari hudu ba amma idan da kana da miliyan hudu aka ce shi ne zakka miliyan hudu nawa za ka bayar dubu ɗari misali to nan za ka faɗi da zuciya tana zance a cikin miliyan hudu a cire dubu ɗari kamar yayyawa amma ba shi da yawa an ka kwatanta miliyan hudu da dubu dari misali ko dubu arba'in ma misali a cikin miliyan hudu amma kana kara sama ne ana kwatanta ana gwada imaninka shin ka za ka iya bayarwa duk wanda yake bayi da yawa zai iya bayarwa amma inda jaraba take shi ne in yana yawa yana yawa yana yawa duk mai miliyan arba'in ka tambaye shi in ya cire miliyan ɗaya zai bayar da zaka ya ke ji sai ya ji wani abu a ransa mai miliyan arba'in to ina mai miliyan 400 nawa zai bayar miliyan 20 misali haka ne mai miliyan 400 a miliyan 20 ya cire miliyan 20 a cikin miliyan 400 kai miliyan 20 har kawai in ba wani miliyan 20 sai kaga ya kasa saboda di yayin da abin yana ƙara yawa kuma yana ƙara ta'allaka da zuciya amma mai imani inda duk aka ce ya bayar inda ya yarda shi bawan Allah ne kuma ya ji Allah ne ya bashi kuma ya ji Allah ne ya ce ka bayar wallahi zai bada inda yana da imani fa amma man a'fa kenan ga yana buƙatar imani nagari ka sallama wa Allah duk abin da Allah yake kayi kai a wannan masallacin wayanda suke wannan kusa da mu a nan unguwar wanda suke kewayen nan kusa ba wanda ya zo daga nesa ba can yana dan nisa wanda yake kusa in mun zo sallah asuba a wannan masallacin sahu nawa muke fara sallah sahu biyu ban sani ba ko uku amma a cikin masallacin nan muna da sahu kamar akalla guda tara misali amma alhamdulillah da asuba da sahu biyu muke farawa ko ɗaya da rabi ko sahu uku ina ragowar suke ina suke suna bacci ba za su iya fitowa ba musamman aka yi ruwa ko gari da sanyi saboda me ai ba su cika wannan fa amma man a ba suna ganin ba za su iya zuwa sallah ba akwai wahala in taso musamman ina dan nesa haka in taho masallaci na yi a gida a daki na tunda ma yin hanya dakin ma ai eh, za a karba shi tunaninsa kenan to ai baka ci jaraba ba ci akai ka zo masallaci fa amma man a'ta ka yadda zaka da kanka ga Allah ta yadda ka jin cewa za ka yi wa Allah rowa da wani abu ko menene shi kuma mafi girman abin da ka mallaka shi ne ranka idan Allah ya ce Hidu a fita a yi da jihadi a wancan zamanin to in ba mai imani ba ya san cewa in ya tafi ko dai rai ko wata gaba Ko komai zai iya faruwa ka yarda saboda imani ka bayar fa amma man ata abu na zai yace wattaka kuma ya yayi takawa takawa ta game dukkan da'a da kuma nesantar hani shine ma'anar takawa wattaka takawa tana cikin sabubban da Allah yake sauƙaƙe wa bawa al'amuransa shine bin Allah shine bin Allah in ka bi Allah sai Allah ya baka hanyar wallahi baka da dabara wallahi baka da wayo duk tunaninka ai ba za ka yi tunanin cewa kai ne ka san al'amura fiye da Allah ba ka san mahalicinka shi ne ya san abin da yake ɓoye da wanda yake bayyane me kake bukata sauƙi cikin mai duk al'amuranka to ka yi taƙawa Allah zai yassare maka zai baka hanyar zai baka mafita shi yasa nan ya ce fa amma man wa saddaka bil husna sai ce fasanu yassiruhu lil yusra wanda wannan zamu yassare masa al yusra sauki shi yasa ma Allah ya faɗa wata aya yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra in kai takawa zaka samu sauki wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ba je so kake ka samu sauki ba cikin al'amuranka cikin komai to kai takawa ita ce hanyar da ake samun sauki na uku sai yace wa saddaka bil husna kuma ya gaskata al husna me tace al husna wasu kace ita ce la ilaha illallah ya gaskata wannan kalmar ta la ilaha illallah wajen riko da ita wajen aiki da ita ya yadda Allah ne kadai mahalicci ya yadda Allah ne kadai abin bauta bai hada Allah da wani ba bai shirka ba wa saddaka bil husna ya gaskata al husna wasu suka ce al husna shine al islam ya gaskata addinin musulunci cewa addini ne da Allah ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi da shi kuma addinin musulunci shi kadai ne Allah iya yarda da shi musulunci shi kadai shine hanya da mutum zai biya tsira duniya da lahira wa saddaka bil husna wai suka ce al husna shine ya gaskata qur'ani ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai suka ce al husna ya gaskata gobe kiyama ranar da ake yin sakamako ake sakayya wa saddaka bil husna duk wannan sun shiga saddaka bil husna duk wanda ka ambata zai iya shiga ciki abubuwan nan guda uku Allah ya ce wanda ya haka a yi masa albishir fatanu ya siruhu da sannu za mu sauƙaƙe masa al-yusra da sauƙi za mu yassare masa al'amuran wannan abubuwa guda uku fa'amma man afa ka ba da kanka ga Allah wattaka ka yi taƙawa wa saddaka bil husna ka gaskata gobe kiyama ka gaskata musulunci ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba abubuwan nan guda uku za ka ga kamar wani yana shiga cikin wani kamar abubuwa ne duka suna komawa zuwa ga imani da takawa ne domin imani shine yadda da cewa za a tsaya gaban Allah a gobe kiyama imani shine yadda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi imani shine yadda da kadaituwar Allah in kai waɗannan Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra me kake so ga yawa Allah abin da kake so me kake so duniya arzikin duniya kai wannan ukun Allah ya ce fasanu yassiruhu lil za a sauƙaƙe maka sai kaga Allah ya maka arziki ta inda baka zato kamar yadda Allah ya faɗa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa min haythu la yahtasib in kai takawa sai Allah ya buɗe ma me kake bukata a wajen Allah duk abin da kake so ka yi wannan Allah zai yassare maka duk abin da kake so wannan abuwa guda uku idan kuma ka aka sun su yi watsi da su to kuma ka rufe wa kanka dukkan wata hanya ta sauki duk wani sauki da ake samu a duniya banda kai a ciki Allah ne ya faɗa su ne sauba guda uku aka san wayannan na farko ɗin. domin ya ce wa amma man bakhila wanda bakila Allah ya ce ba ya ce ba zan bayar ba ya ruwa rowa ruwa da kansa ba zai imani da Allah ba ya ruwa da kansa ba zai wa Allah da'a ba ya ruwa da kansa ba zai ba abinda Allah yake so ba bakila wastagna ya ce ya wadata da Allah bai bukata Allah wastagna ya wadatu da kansa wa kazzaba bil husna ya karyata gobe kiyama ya karyata la ilaha illallah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ba a baki ba a aikace in yi haka Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra to zamu yassare masa al usra kunci zamu yassare masa kunci duk abin da yake so na sauki ba zai samu ba duk abin da yake so na sauki ba zai samu ba ma'ana Allah ba zai masa albarka ba Allah ba zai masa albarka ba duk abin da yake bukata a duniya na samun abin da ake samun sauki sai Allah ya cire masa albarka a ciki sai Allah ya kyale shi da dabararsa kana tunanin kafi Allah tunani wa ma'ana da dabara kai abin da kake so ga hanyar da zaka bi ka samu arziki Allah ya ce je ka tunda kai watsi da hanyar Allah je ka ka nemi arzikin ka gani a hannun waye ki sai ya kyale ka kai ta wahalar ko kuma in Allah ya ga dama ya maka istidraji ya sakan maka arzikin amma ya hana ka jin dadin arzikin ya tara maka arzikin ya baka da tarin matsaloli ga arzikin ka tara amma kuma babu daɗin domin ayya ake jin daɗin arziki kowa ya san yadda ake jin daɗin arziki shine Allah ya baka abin da zai zama mai albarka ka ci ka sha ka ji daɗi ka ci alhamdulillah ka yi barci ka yi munshari baka da damuwa gashi ka tara din domin ka bi hanyar Allah in ko baka bi hanyar Allah ba sai Allah ya kyale ka in Allah ya rubuta maka ka tara din sai ya kyale ka tara amma ya cire albarkar tarawar ba ka da jin daɗin abin da ka tara irin yadda muke ganin kafirai Ga shi dai sun tara amma kana gani ka san bai ji daɗin tarawar ba to me daɗi a ciki me daɗi abin da kafiri a Bill ya tara ya tara an ce abu kowa arziki a duniya amma za a gani daga jeren wando tirikwata daɗin kenan da takalmin da kai ma za ka iya saye in kana da ɗan arzikinka za a gan shi da singileti sannan ka gan shi a tsamure ka ce wannan ban ga alamar kuɗin ba yi eh, yana da su amma haka Allah ya gaya dama ya bashi da mata ɗaya ita ma abin nan shauka ce ma'ana kaya ce a wuya matar ba matar daɗi ba ce matar wahala ce bill gates kun ji ai sun yi abin nan uwa ubanka da matarsa ta rabauta da biliyoyi daga cikin dukiyarsa kusan kashi ɗaya bisa hudu na dukiyar ta kai shi kotu ta ce ta gaji da shi ta gaji da shi kuma tana buƙatar ya ba ta fansa haka take so kafirai matar in ta aure mai kuɗi sai ta ga wani lokaci sai ta kai shi ƙara ko ta ce ba ta son zama da shi kuma a ƙa'idar sai a ce to a raba dukiyarsa ha kawai ita ba ita tara ba ba ta ma da watakila sai da ka tara ma amma ta ce a raba kuma an bata kuma ya'ya watakila biyu suke da su ya'yan ma sun yi bara'a yanzu dai shi ɗaya ya rage sai dukiyar kuma ya ga to me zai da ita sai ya ce ya duniya ina shelanta muku dukiyar nan duk na ba da ita ba fa saboda Allah ba saboda yace to in na mutu ayi me da ita bai da wanda zai gaje shi bai da abin da zai a'a bari ya saki dukiyar kawai dai haka kawai gashi an tara dukiyar ana an tara amma an rasa me za a yi da ita to ina dadin yake wai me dadin dukiya ne ba daɗin mata ba daɗin yaya ba daɗin makota ba daɗin shi kaɗai yanzu yake rayuwarsa kuma ka duba ɗan adam a ce mai irin wannan kuɗin ba da kowa sai shi kaɗai sai ka yi ta tunani to ya yake kwana ya tashi ya jin kewa ba ya yi haka Allah to ai dama bai yarda da Allah ba sai Allah ya kyale shiga dukiyar amma ta sai masa amfani a dai ɗan adam ba ta yi masa ba saboda ba haka ake jin daɗin ba kuma fa ba wani abinci yake ce irin ya tara kaji ya tara kaza ya tara wai a tunanin duk ba wannan yake ce ba in ya tashi zai sha kofi ba kofin da kai ma kana iya sai ka sha shikenan karyawa kenan sai kuma dan watakila biskit ko wani abu ga dukiyar amma ba ta da amfani ba a more ta ba saboda me bai imani da Allah ba bai gaskata Allah ba ya karyata gobe kiyama sai Allah ya tara masa amma mara albarka to kai ma koda kai ka ce mummuni ne kai amma baka bi Allah ba sai Allah ya kyale ka da baraka fa amma man bakhila wastaghna yayi ruwa ba ba zai ba Allah ba kuma ya wadatu cewa bai bukata Allah kuma ya karyata gobe kiyama ya karyata mutunci ya karyata maki ya karyata lahira shikenan sai Allah yace fatanu yassiruhu lil usra zamu kuntata masa rayuwa shine wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wanda yake ba ruwan shi da hanyar Allah sai Allah ya kyale cikin rayuwa kuntatacciya shi yasa mai imani ko bai da kosile daya yana cikin ni'ima yana cikin kwanciyar hankali saboda ya yarda da Allah kuma Allah din shi ke bada kwanciyar hankali. wanda ake nema ba a siyar da kuɗi kwanciyar hankali lafiyar jiki ba a siyar da kuɗi Allah ne yake bayarwa saboda haka wannan hukuba ce da Allah yake yi ga waɗanda suka karyata Allah ga waɗanda suka ƙi bin hanyar Allah suka ƙi yarda da Allah shi ne mahaliccinsu ba su sallama kansu ga Allah ba suka ce a'a su ba ba bin hanyar Allah dabarar su za su bi akwai hanyar da za su nema kansu mafuta ce Allah ya kyale su kuma ba ma buƙatar sai mun buga misali yanzu misali ɗaya muka bayar na mutum ɗaya kuma duk wanda yake ya san harkar zamani ya san rayuwar wannan mutumin dukkaninsu haka suke ragowar masu kuɗin banda kuma turai da suke da kyalekyalen duniya duk mun ga yadda suke adanta duniyar kuma duk haka dai suke rayuwa cikin kuncin babu jin daɗi babu walwala haka take rayuwa saboda ba su imani da Allah ba sai Allah ya kuntata musu fatan yassiru lil usra Allah ya basu cikin kunci ya yassare musu amma kunci ba yarwa ba saboda haka sakon da muke isarwa a wannan hudu ba shine dukkanin wanda yake tamanin yana cikin wata wahala yana cikin wata rayuwa mai kunci yana cikin kaza ya koma qur'ani ya nema wa kansa mafita a qur'ani ka inganta alakarka da Allah Allah ke da komai in ta yi kyau tsakaninka da Allah kana ɗakinka ba wanda isa ne ka ce Allah ga bukata sai ce an maka duk abin da kake so Allah zai ma amma da sharadi shine abinda aka ambata guda uku man a'ta wattaka wa saddaka bil husna ka kyautata alaka da Allah sai komai yi sauki kuma dama muna ta karantawa muna ta nanatawa Allah ya gaya mana mafita daga dukkan kunci shine komawa zuwa ga Allah aka san haka kuma fada cikin kunci sababinta shine nesantar hanyar Allah wa daraba Allahu masalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يكسبون ألا يبقى مثال وتاء القرية ضرب الله مثلا قرية وتاء القرية ونقري كانت آمنة مطمئنة تنا أمنتي تنا كنتير هنكلي يأتيها رزقها رغدا أرزك أنت نازوها تكين واتو ta ko'ina ragadar da yawa ta ko'ina min kulli maka amma sai Allah ce fa kafarat bi anumillah sai ta kafirce a ni'imomin Allah ma'ana suka nuna cewa ai dabarar ce take fidda su ai abinda Allah arzikin da aka ba su ba daga Allah bane su kawai dabarar ce karfin su ne fa kafarat bi anumillah sai Allah yace fa adaka Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dauke amincin ya musanya shi da tsoro sai Allah ya ɗauke ni'imar ya musanya ta da yunwa da wahala saboda bi makanu yasna'una abinda suke aikatawa ya shi shine sababin wannan kuma Allah ya ce kowa ya kalli kansa duk abin da kake gani na wahalhalu da waye abin da yake faruwa in bin Allah ne shine sababin da yake haifar da wannan Shi ne dai Allah ya gaya mana wa amma man wa wastaghna wa kazzaba bil husna kin bin hanyar Allah in ka ƙi to kai jira duk wata masifa tana hanya in dai ba za ka bi Allah ba in kuma ka bi Allah to ka yi yaƙini Allah zai yassare maka al'amuranka shi sa Allah ce zaharar fasadu fil barri wal bahri sai ce bi ma kasabat aidin nas ayyukan mutane suke haifar da masifa fil barri wal bahri al fasad a tudu da kuma ruwa duk abin da gani na masifa ayyukan mutane shine sababi saboda ba su bi Allah ba sun yi wa Allah tawaye sai Allah ya halakar da su kuma Allah ya gaya mana a Qur'ani misali da yawa ya bamu gagarin saba da yace laqad kana li sab'in fi maskanihim aya garin saba gari ne a Yaman birni ne mai tsohon tarihi wanda Allah ya masa arziki Allah yake akwai aya a labarin wannan garin jannata ne an yaminin wa shimal Allah ya musu arziki na gonaki dama da hagu lambuna ruwa na gudana daɗi ni'ima su ma dai nafsu abinda suka yi shine fa kafarat bi anumilla a ƙarshe sai suka ma juya wa Allah baya suka ce Allah ba shi ya musu wannan arzikin ba sai ce a to shikenan sai Allah ya kyale su ya musanya musu ni'ima da kayan marmari da abin da yake na musiba da wahala saboda haka dai kana son ka samu sauki muna son mu samu sauki shine mu yi abin da Allah ya gaya mana mu gaskata mu ba da kanmu ga Allah wajen yi masa da'a mu gaskata abin da Allah ya aiko mana na shiriya sannan kuma mu yarda da cewa akwai ranar da za mu tsaya a gaban Allah za a yi mana hisabi wanda ya juya baya kansa iwa zai je tsaya a gaban Allah ya ba da amsa kuma Allah ta'ala baya zalunta bayi abin da kai shi za ka gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk abin da kai miskala zarra kamar bakin allura kenan saboda kankanta amma wannan ma sai ka gani a gobe kiyama ayyukanka kar ka ɗauka za a rage wani abu na aikinka ko bakin allura ba za a rage ba sai ka gani duk abin da kai a duniya sai ka tsaya a gaban Allah ka ba da labarin ko kamar bakin allura ne ko mun kankantar aikinka sai ka ga sakayya akai to kai abin da ya kamace ka ka samu duniya rayuwa kyakkyawa a duniya ka samu tsira a gobe kiyama wannan dai shine sakon da kullum ake faɗa ba wani duk inda za a kewaya wannan shine sakon abi Allah a tsira wannan shine sakon a ƙarshe ana sabunta katin zabe kun san tunda Allah ya jarrabe mu tsarin mulkin da ake yi shine na zabe tsarin mulkin da ake bi shine na zaɓe. ana dangwala yatsa ka bayan kana da kati shine ka zabi shugabanni ba wani a cikin ku da ni da dukkan yan Najeriya da bai san halin da muke ciki ba a tsarin siyasar Najeriya muna faɗa muna nanata kullum sai mun faɗi wannan tsarin siyasar Najeriya shagon kasuwa ne ka zuba kuɗi jarin ka domin ka ka ɗebe haka ake mulkin siyasar Najeriya amma ba haka ya kamata ya kasance ba mulki asali hidima ce an ce mulki nauyi ne za a shi asalin mulki nauyi ne idan aka ce shugaba ne kai nauyi aka dora maka duk wanda ke karkashinka nauyinka ne zaka kula da maslaharsa kuma Allah zai tambaye ka wannan nauyin haka shugabanci yake asali shi yasa wanda suka san cewa masu imani shugabanci akwai ainihin eh, tambaya a lahira akwai abin nan hisabi suke kafa kafa da shugabanci ko mun kankantarsa to amma tunda ya zama shagon kasuwa mu a Najeriya kowa so yake kana da jari za ka zuba don ka yi riba sai a zuba kuɗi sannan in an samu shugabanci a ɗebi dukiyar al'umma shi ne ribar wanda kuma wannan ba haka ya kamata ya kasance to yaya za a samu canji a siyasar najeriya ba hanya kamar ya ba hanya ah to ai ba zai yiwu ba mutane ne suke zaɓar shugabannin haka ake cewa kuma mutanen har yanzu ba su gane muhimmancin cewa su zamo masu aƙida shugabanni muke so mutanen da muke bin za su zamo su kula da maslahanmu ba maslahansu ba su kula da maslahar al'umma duk mun ji labari cewa gidan gwamnatin tarayya a abuja an sa sola me ake nufi kenan in kana da kuɗi kai ma ka je ka sai sola su ma jihohin duka jihohinmu har da garin nan duk an sa sola don tun da ai da na gaba ake ganin abin nan to idan shugabannin a gidajen gwamnati sun sa sola kai fa kai ma ka je ka nemo sola batun a baka wuta daga cikin abubuwan da al'umma take bukata wannan maganar babu ita domin su ma shugabannin kuma mun taba gani har yanzu in ka shiga intanet za a gani wani daga cikin shugaban Najeriya bal ma mataimakin shugaban kasar da ya wuce yana tafiya ake haska shi da power bank ma'ana irin abin nan da ake cajin waya da shi a jikin a hannunsa aka ce to ga shugabannin ma da shi suke yawo don a nuna muku cewa ya kamata a ofisinsa akwai wuta ai amma ta yaya don ya nuna maka abin musibar haka take to idan shugabanni kuke so da za su yi muku hidima sai kun tsaya kun kalli kanku kun yi tunani ba shugabannin da za a zo a rika ba mutane 'yan kuɗaɗe ba a yi zaɓe ko kuma a'a za ka yi zaɓe kawai saboda kana da alaka da wani ko saboda kana ba wai tunanin suwaye ka tsaya ka yi nazari na kwarai da insha Allah sa rai za su ja kasar mu zuwa tudun tsira tun da yanzu muna cikin musiba duk wanda ya san halin da ake cike a jihohin abin nan zamfara da sakkwato da kaduna da waye na yana cikin musiba ba shugabannin ne ba tsaron ne a'a ai idan aka samu matsala tun daga tushe abin yana na so ne dole 'yan najeriya su tashi tsaye su nema kansu mafita su nema kansu shugabanni na gari kuma kullum muna faɗa mun dawo maganar mu ta hudu ba cewa ba mu da wayo ba mu da ƙarfi wayo da ƙarfi duk a wajen Allah take la haula lana wala quwwata illa billah idan da za mu yi nazari muke ce kai ba za mu iya canja wannan yanayin shugabancin ba dan zahiri abin kamar da wahala sai mu ce a'a amma Allah ai zai iya canjawa ko Allah ba zai iya ba zai iya bayinsa ne kuma shi ya kyale su to mu koma wa Allah me ya riko da sababi mu ce ya Allah ka zaban mana mutanen kirki Allah ya san su kuma zai zaban mana amma ko me yi riko da sababi ba mu tare a masallaci muna ta ya Allah ka bamu ba mu yanki katin zabe mu je mu zaba mu ce ya Allah abin da nayi ijtihadi na kenan ya Allah kai ka san abin da yake koye ya Allah ka zaba mana in kai sai ga Allah din ya ga kallon zuciyarka sai baka shugaban na kwarai sai ka san mu ma ta yi kyau sai mu ma kasar mu ta yi inganta a a karbi wanda bai da katin zabe ya karba wanda zai gyara ya gyara kun gade tun ranar da aka yi zaben aka yi shugaban aka kuma dawo ana harar na gaba zaben 2027 a tun ma an gama ana ta abin nan ma endorsement wannan shi muke so wani an gama zaben ma haka suke ji amma sai ka miƙa kukanka ga Allah ka je ka samu katin zaben karkace ce ba za ka yi zaɓe ba ni ra'ayina ka je ka yi zaɓe amma ka ba da zaɓi ga Allah ka yi ka kuma ka roƙi Allah ya baka mafita ka roƙi Allah ya baka mafita Allah zai taimake ka abu na biyu mu yi addu'a ga yan mu a gazza halin da suke ciki ana zaluntar dan adam a zamani irin na yau a gaban kyamara ana kashe mutane babu dalili ba sun dan sun yi laifi ba a'a dan an fi karfin su kasar su ce amma ake zalunta su saboda ainihin zane na nuna karfi wanda yake da karfi sai ya take wanda bai da karfi amma mun yadda Allah ya fi karfin Yahudawan nan mu addu'a ga 'yan uwanmu a Gaza mai addu'a ga yin uwanmu a katsina da jihohin da ake cikin fitina Allah ya isar mana dukkan wani azalimi da yake zaluntar musulmi Allah ya yi mana maganinsa Allah ka karya waɗannan azaliman Allah azaliman Yahuda da bakakin azzaliman mai Allah kai mana maganinsu ya Allah ka nuna mana ƙarshensu ya Allah ka tsare jinin bayinka a gazza da kuma ko'ina bayi musulmi Allah ka tsare jininsu da mutuncinsu ya Allah ka zaunar da mu lafiya kama mu shugabanni nagari ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka shirya mana matasanmu maza da mata ka shirya mana halayenmu ka ba mu ikon tuba Allah ta'ala ka yafe mana kurakuranmu ka ji kan magabatanmu ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ka ba mu cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya Allah ta'ala ka ainihin wato shirya mana halayenmu ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah